kamar ma yadda asusun kula da abinci na majalisar ɗinkin duniya fao da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya who ke magargadi kwayar cutar kan iya yaduwa zuwa bani adama ta sanadiyar cuɗanya da dabbobi yayin kadamar da wannan rigakafin da aka yi a yankin masarautar ganye da ke da albarkatun noma da kuma dabbobi a jihar adama a arewa maso gabashin najeriya dr bartolome alas na ma'aikatar kula da dabbobi na jihar Adamawan ya ko bayyana illar da cutar ke da ita ga dabbobi da kuma dan adam. It's a very you know, um, contagious disease. Wannan kwayar cutar na da illa matuƙa ba wai kawai ga shanu ko kuma dabbobi ba. A'a, har ma da dan adam. Um, Yakan kama huhu. kuma nan take kan kashe dabba da kuma saurin yaduwa ko hukumar abinci da na ma kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya wato fao da kuma who duk sun sanya titar a matsayin annoba don haka wannan rigakafin zai ko taimaka don ka a wannan yanki na tongo zuwa ma balo ba a'a a ga yanzu ma a duniya a tsakanin makiyaya da ke shigowa tun daga jamhuriyar afirka ta tsakiya zuwa najeriya to ko dole ne a tashi domin gudanar da wani rigakafin a cewar likitan dabbobin dr bartolomea laz and it has a very you know, serious economic consequence in, this, in the sense that da yake jawabi yayin kaddamar da wannan rigakafin da aka yi a mazabarsa honorable abdulrazak namdal da ke zama dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar tango ganye jada da kuma maye balwa ya ce wannan matakin na rigakafi ya zama dole domin a tsiratar da rayukan dabbobi da kuma na al'umma tunda a kullum aka ma yanka dubban dabbobi a Najeriya domin cimaka. The diseases actually sometimes affects human beings too, so it is important that we try to control that uh, by vaccinating them. Dole ne a ɗauki wannan mataki domin kare rayukan dabbobi da kuma na jama'a. a kaga wannan makiyaya kan taka rawa wajen ci gaba tattalin arzikin ƙasa uh, have a very uh, uh, cattle and uh, we also are aware that they contribute to over 30% to the gross domestic product. To wai ko me uh, wakilan makiyaya ke cewa game da wannan rigakafin da aka kaddamar? Muhammad Jika na kungiyar Meti Alad da kuma Modibo Ibrahim Boba na kungiyar Tabbatar Fulako sun ko na farin cikin su nema da cewa all our cattle not well there is so many diseases like uh, like uh, uh, cough and other things and other fevers are affecting them that is why we are very impressive uh, the, the, work the, the job has been done mun ji daɗi musamman ma wannan ƙungiyar mu na capital plaku jonde jam foundation mun ji daɗi da wannan program don wannan abun zai taimakawa zai kawo mana lafiya a canunmu da kuma fulaninmu gaba ɗaya za su samu lafiya da zaman lafiya mun ji daɗi da ci sosai don ba a taɓa irin wannan program a wannan guri ko mu ce a adamawa ko a wani guri ba mu taɓa ganin irin wannan ba to sai dai ko wannan ko na zuwa ne yayin da ma ake ci gaba da cece ku ce game da shirin tsugunar da makiyaya a waje guda batun da kudan majalisar wakilan abdulrazak namdas ke cewa idan aka kula da makiyaya to fa ba za a samu matsala da su ba. The federal government should take part, the state and the local governments, and even we as representatives, even in our personal uh, income, we should be able to help to assist to vaccinate and assist their challenges. Wannan rawa ne da ya kamata kowa ya taka, kama daga matakin karamar hukuma zuwa jiha har ma da tarayya, idan aka kula da matsalolinsu. ana yi wa dabbobinsu allura da kuma ba su magunguna ana kuma taimaka musu ai kaga za su fahimci gwamnati domin idan gobe ka zo ka ce za ka killace su a wuri guda domin yin kiwo ai za su fahimce ka so that when tomorrow you come and say look there should be ranches they will embrace it but you have to do that only when eh, you demonstrate some kind of sincerity seriousness uh, in, in the affairs of the herdsmen i think ya mako dai zuwa yanzu ana sa ran cewa za a yi wa fiye da shanu dubu ɗari ne rigakafi a karon farko domin a yaƙi wannan annobar cutar dabbobin Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.